وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملجزاه wa ba'du yan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ko shakka babu wannan wa'azi da ake gudanarwa ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka da waɗannan shugabanni da suke ba da su da kuɗaɗensu da komai don addinin Allah maɗaukin sarki ya ɗaukaka yadda suke kokari gurin su tsare mutuncin addini sanda suke da dama Allah ka tsare mutuncin su a sanda ba su da dama don mutumin da ya halarci guri irin wannan lallai ransa zai yi fari zai san cewa din da ya tafi yana da yan uwa a addini wanda za su taya shi gurin yada wannan addini wannan yana kuma ƙara tabbatar mana da wani abu shine samar da irin wa'annan gurare a tashi ai ta faɗakarwa da karantarwa don ya zamanto hujja da dalili wajen yanke uzuri da mafi yawancin mutane yayin da za su je gaban Allah su tsaya malamai sun ce duk abin da ɗan adam ba zai iya rayuwa ba sai da shi to Allah yakan sauwaƙi hanyar tafi komai sauƙi lokacin da Allah ta'ala ya tabbatar ɗan adam ba zai iya rayuwa ba sai ya shaƙi iska da ya tashi tasirifin iska sai bai batta a hannun kowa ba sai ya batta a hannun shi su kuwa da. yau iskan nan da ake shaka da za a ɗauke ta a ce an ba kamfanin mtn dama ko gulo ko bi mobile suna da iko su sata a suto su kulle wanda ya caji ya shaƙa wanda bai yi ba ba zai shaƙa ba da za a ana musu wannan damar kaɗai a yau to da Allah kaɗai ya san mai zai faru a duniya kuma to sai Allah bai bar wannan tasirifin a hannun kowa ba sai bar shi a hannun shi subhanahu wata'ala kazalika lokacin da dan adam ba zai iya rayuwa ba sai ruwa ruwa tana daga cikin rahamin Allah subhanahu wata'ala wanda babu wata halitta a sama ko ƙasa wacce ba ta da alaka da ruwa shi yasa ina nan in na samu lokaci da idan Allah zan yi karatu a wani guri kan falalar ruwa Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce awan yaral ladina kafaru anna samaa awan yaral ladina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafaqnaha waj'alna min al-ma'i kull shay'in hayy afala yu'minun Allah ta'ala ce awalam yaral ladina kafaru shin ba sa gani anna walar da rana ta ratqan sama da ƙasa da sun kasance suna haɗe Allah ya ce fatana kuma sai muka ke ta sun raba su sai ya ce wa Allah mil mai mun sanya ga ruwa ne kowane irin mai rai yake rayuwa shi yasa malamai suka yi sabani cewa wannan faɗin Allah ya ce wa Allah mil mai kullu shay'in hayy ruwa ne muka sanya kowane irin abu yana rayuwa washin mala'iku yana da alƙa gurin halitta da ruwa tunda kowa ya san cewa mala'iku da haƙi aka yi su aljanu sa da alaƙa gurin halitta su da ruwa wasu alamai su ce wannan ya yi istisna'i ya ce banda mala'iku da aljanu wasu malamai suka ce babu wani alaƙatar alaƙa da ruwa ko da alaƙan yadda ko intanet suka ce wa shahidu a zalika ci gaba zamani yana nuna a iya samar da wuta kuma sitarwa haka Allah sai ce ja'alna min ra'i kulli shay'in hayy mun sanya da ruwa ne wata halitta take iya ainihin wato rayuwa Da haka a kowace ƙasa babu abin da ya kai ruwa sauki gurin siyarwa me yasa saboda dan adam ba zai iya rayuwa ba idan ruwa to yadda ba ka iya rayuwa ba sai iska za ka yi rayuwa ba ruwa haka Allah ya hore hanyar karatun addini ta komai idan bai mata yi ba in ba yanzu malaman nan da su suke tattara kuɗi a jiya a tunan daga nin gari kaza su suke tattara kuɗi a buga fas su tattara kuɗi a tafasarwa nan ne ake bukata a gurin su ban yi wannan a ɗauki nauyi ga shell network a yada a WhatsApp a Facebook bayan an yi wannan a yi asa a gidan rediyo bayan an yi wannan ajiyasa a gidan tv ka abin da ake sawai shine ka buɗe tibin ka saurara ko ka kalla ka buɗe ka saurara ka zo Allah ya shimfa ƙasa ka taka ya fito da ra ka yi amfani ita ya fito da iska ka shaƙa ya saukar da ruwa kanara sannan kuma ya hanyar addini zama tafi komai sauƙi kai kuskure ka mutu ka tafi lahira ba san komai ba wanda ya makansa wannan ya makansa mugun gangancin da da ƙyar za su shirya da Allah in ya koma zuwa ga Allah a haka kun ga wannan wa'azin da malaman nan ke yi sun samu ba su samu ba sai sun yi sun ci ba sai sun yi suna jin daɗi ba sa jin daɗi sai sun yi suna da sai sun yi Allah wannan ya hanzari ne da yanke hujja gaban wasu mutane ran da za a je gaban Allah a tsaya yanzu da haka zo wa'azin ka wani ɗan agaji da tiket daga can gurin ko wani da tiket daga nan gurin duk wanda ya karye kwana a ce kai ba za ka karasa gurin ka tsiye me yake faruwa a ce wannan wa'azin ba a saurara a iska sai ya ka taba gani amma ka bari ka gani a gayyato wani mawaƙi ko makaɗi ko ɗan ƙwallo ka ce ka dai za ka kalli ƙwallon a iska ko kiɗan a iska har da ɗan sanda da doguwar bindiga za a je ya zare ma ido in ba cike za a ce go back wallahi wannan yana daga cikin yankan hanzari malam ibrahim mai dubu dubu Allah ya saka masa da alheri kamar yadda malam ibrahim ya tsada da sinin shi amma suna yin gani na fi ya sa ya kuma ta gwada sinar mai Allah sallallahu alaihi wasallam ci ta tabda yadda ke wannan kokarin Allah ya sa dore ka haruwa yi Allah ya kama habbai a tsamin mu amma ina yi ne ko da lafa. ba ta mutu ina mutu ma ta fansa da kai Allah mutu ma ran ya tsada inda kai hamsin saki ba ba an asa da ma ke magana da ka'u ya sati su ta ci ga ma ta mutu kai mutu a kima daga wannan wasiya ce na ruwa ana birni ana sa masa akai ya shi ya ce man mahafa kam ya mutu wannan ya sa daga A abiyu akwai sa da ta tsaya shi kalla shekara 100 annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya da ya ce wani mutane shekarun bai sha su ta saba'in ka samu wani wuce tara sun iya kama ɗari wani zai mabani sai ɗamu yawa wani sa su kwa wani shi rai wani masu sa shi a dan mahaifiyarsa da mahaifinsa wanda ya shi rai wani ce ta alwuda a tsada wani ya daga gaba sun haɗa wacce da ta mutum mutum cewa to ya ga mutum ya maka ne kan za a ya mutum ya masa tuna sai da ta su eh to in ka shara sun a wannan da ne ka ko mullar wani hutala sai mu mishe ne sai inna lillahi dai biya sa a tare maha wannan ma da a ma'anar sai na af anillahi abba an da yara yana Ya ne na Allah kuma sako gaban ka sai bin ya ce sai yaki ya kai dan uwana man na hu la abdun dan da cewa shi ba ila wannan Ya arab ko akula da zai ban sai ce mali an ahu ne dai ka sani abin da ka ban laka ka ya ara shi ko ba ran na ba alama ba ta ari dai da gari ban bawo ga Allah sannan duk da san da za ta zuwa ban aya tsaya ba zai sani zai ko nabi ya faɗa min kun a ba wa daga mutane duniya sun ya da shi yayi magana da shi lokacin da Allah zai maka magana ba wani wanda zai maka translation wai Allah ya faɗa magana baka gane ba a in aka tambaye ka ka gane kuma wallahi sai ka bada amsa annabi ya ce mutum ya duba damansa ba zai gaba ba sai abin da ya zo da shi na aiki ya duba gaba kuma ga jahannama tana jiran shi da haka ya ce ku ji tsoron Allah ku tashi ku yi aikin alheri ko da sagun dino mutum zai da niyyar Allah subhanahu wata'ala ya tsare shi daga wuta ya raba shi da ita ina roƙon makaina Allah da ku da kuke gurin nan idan aka tsaye da alƙiyama Allah ka sa ko motsin wuta kada mu ji Allah madaukakin sarki akwai bayan da ya faɗa ya ce innal ladina sabaqat lahum minnal husna innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون الله تعالى يتي إن الذين سبقت لهم من الحسنى وإن كلمة متيبو تقبات قريسو Allah ya ce, Ula'ika an hamu ba a duna, wa'innan an nisanta su daga wuta, sai ce, Layi su ma'una hasisa ha ko motsinta ma ba za su yi ba, to Allah ka sa ko motsinta ma kada mu ji. Aba malam, yadda ake ta fama ake ta gwagwarmaya da matsiyatan nan aka lahira mutum ya shiga wuta ya wulakanta ai da haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsiratar da mu a lahira sai mutumin ya ce masa to yanzu me dabara ya ce dabara ka ji tsoron alakin abin da ya rage maka na rayuwarka abin da kai a bayan mara kyau sai Allah subhanahu wata'ala ya yafe maka mai yadda shi mai kyau ya ce idan ko ka ci gaba da aiki mara kyau sai Allah ya kama ka da abin da ya wuce a baya da abin da za ka yi nan gaba don haka kamar yadda ɗan uwa malam ibrahim mai dubu dubu ya gabatar duk lokacin da aka zo wajen aikin alheri irin wannan anan ne ake samun wafi zalika falyatana wafi zalika falyatana fasil a cikin irin wannan ne ake tsere don haka masu tsere su tashi su tsere akwai abu guda uku kaɗai da nake so in yi magana a kansu idan lokaci ya bamu malamai suna faɗa cewa ɗan adam kowane iri ne akwai alamar arzikinsa duniya da lahira alamar arziki gurin kowane ɗan adam na farko Allah ta'ala ya sanya ka cikin wa'inda idan ya shakara idan an ba su za su gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau al'imamu bin al'ayyam a littafin shi uddatu sabirin wa zahiratu shakirin ya faɗa ya ce imani rabi yana cikin godiya ne sannan rabi yana cikin haƙuri ne lokacin da dan Allah ta'ala ya yi maka ni'ima da ake bin ka bashi ka tashi ka gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau duk irin wani matsayi da Allah maɗaukakin sarki zai baka na kuɗi ko na mulki ko na karatu wallah kada ka kuskura ka daukan ka kai wata tsiya ce ka dada kanka ka zama mutakabbiri a'a ka dauka wannan jarrabawa ce daga gurin Allah subhanahu wata'ala annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam lokacin da ya miƙe a majalisar shi ya ce wa ‘yan majalisar shi ayyukum ya a ne bi arshi ha ƙabala min? Ƙola ayyukum ya ti ne bi arshi ha ƙabala an ya tuni muslimin. Ƙola ifritun min aljin أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين lokacin da annabi Suleimani ya miƙe ciki da ma'ashi ya ce ayyukum ya atini bi arsha wannan wa zai je ya ɗauko min gadon da take takama da shi na mulki kafin ta zo ta miƙa wuya sai aka samu wani matashin aljani ya miƙe ya ce shi zai zuwa ya je ya ɗauko gadon ya dawo kafin annabi Suleimani ya gama sauraron ƙararriki yanke hukunci lokacin da ya faɗa ka sai ce saboda ni ina da ƙarfi kuma ina da amana da ya faɗi wannan wanda yake a gurin shi akwai ilimin littafi sai ce zai bata lokaci ni kuma zan jin ɗakko shi a cikin ƙiftawar wa ƙalar ladin da da ilmun من الكتاب أنا آتيك به أنا آتيك به qabla an يرتد ilayka طرفك وإني فلما رآه مستقرا عنده قال إن قال هذا من فضل ربي ليبلوني ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن ومن شكر فإن فإنما يشكر لنفسه <laughs> ومن كفر فإن ربي غني كريم kun san haka ƙur'ani yake littafi ne ga garabadau wa inna hula kitabun aziz ba wani wanda ya sai cika ƙur'ani baki babu wallahi Di yadda kake da ƙur'ani wata ran sai Allah ya nuna maka cewa kai ɗan adam ne lokacin da waƙal ladhi indahu ilmun min alkitabi wanda yake a gurin shi Allah ya sanar da shi ilimin littafi sai ya ce wa annabi Sulaimanu ana ati ka bihi qabla an yartadda ilayka tsarfuka ni zan iya kawo gadon kafin ka rufe idan ka ka bude falamma ra'ahu mustaqirran indahu annabi sulaiman yana rufe ido ya bude ya ga gagadan an dauko ba alfahari ba yace ni ne mai takalmin karfi duk wanda na taki ya taku wanda nake so a yi da shi a yi da shi wanda bana so a yi da shi ba za a yi da shi ba in na ce ka miƙe ka miƙe in a cewa ya ƙala ha min fadlin rabbi wannan falala ce daga gurin ubangiji na kuma yayi ne liyabaluwa liyabaluwani dan Allah ya jarrabe ni a duk wani mansibi da za ka taka a rayuwa na ilimi ko karatu ko mukami ka dauka jarrabawa ce daga gurin Allah sai ya ce wa man shakara liyabluwani a ashkur am akfur Allah ya jarrabe ni ne ya gani zan gode masa ko zan butulce masa ya ce wa man shakara wanda Allah maɗaukin sarki ya masa ni'ima ya gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau to fa inna ma yashkuru li nafsihi ya gode ma kansa ne domin amfanin godiya zai dawo kanshi yana daga cikin abu guda biyar da al imamu Abu Huraira ya faɗa yace duk wanda ya abu biyar a Qur'ani Allah sai ya ƙara masa guda biyar sun zama goma daga ciki Allah madaukakin sarki ya faɗa yace wa ista'adana rabbukum wa ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد Allah ta'ala ya ce wa ita addana rabbukum ku tuna lokacin da Ubangijinku ya sanar ya shelaye kuwa ya ce la'in shakartu. wallahi in dai zan muku ni'ima ku gode ta hanyar aiki mai kyau la'azi dannaku ni kuma sai na ƙara muku gode ma Allah yayin da ya maka ni'ima ta hanyar anki mai kyau ɗaya ne daga cikin abin da yake tabbatar da ni'ima yanzu cikin labaran da ƴan uwa suke bane a nan garin a wasu guraren sai kaga an je an gayyato mawaki a zo a yi tamanna kuɗi sai a yi buhu na kuɗi ya ya ta yaya Allah ba zai jarrabe ka da bala'i daga baya ba duk wanda ya ci mutuncin kuɗi ta irin wannan hanyar ya jira sai ya ga abin da zai biyo ba godiya godiyar maye mutane da yawa suke ma Allah wani idan ɗalibi ne sanda yake karatu in jaraba ta yi zafi ya curo ce don Allah a taimaka da addu'a jaraba ta yi zafi idan ya gama karatun ya ce a taimaka don Allah Allah ya kawo aiki a yi addu'a Allah ya kawo aikin da ya zauna a kujera ya samu dama a ofis da ya ga wata takarda ta addini ta wulkita a gaban shi sai dafe ta sai ya ce sai ya ga yadda za a yi ta wuce kai kuma za ka ga yadda Allah zai yi da kai hmm. sai ka ga yadda Allah kai ma sai ya maganin ka mutum ya zo harka kasuwa ta tsaya ya ce a yi addu'a wani yana buƙatar aure a yi ya ce a sashi addu'a da walƙulori sun ware ya ji ta yi daidai da zaran an ce gobe ne ɗaurin auren maimakon gayyato bayan Allah ya haɗa abinci mai kyau ya kira walima ci yadda mutane ba zai ba sai kaga an gayyato wani makiɗi matsiyaciwa ne an gayyato ne an shirya cocktail fati fati fati jahannama fati sakara hawu ya fati a je a tsokano Allah rigima ai ka'ida dama ta zarni wa man yukazzibu bi hadha alhadith fa zarni wa man yukazzibu bi hadha alhadith mhm. sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum mhm. inna kaydi matin Allah ya ce zarni ku kyale ni ku banni wa man yukazzibu bi hadha alhadith duk wanda ya karyata wannan qur'anin sanastadrijuhum wallahi sai na wa mutum talala na kama shi ta inda bai tsammanin zan kama shi ba Allah ya ce wa lahum ina wa mutane jinkiri ne dabarar Allah tana da ƙarfin da in ya shirya gada ya ce sai ka faɗa ba mu halukin da ya sai tsallakar da kai Allah ya yi wa mutane ni'ima ya ce su gode masa ta hanyar aiki mai kyau su ƙi sai a zo a yi ta butulci a tawaye ta waye a yi a yi haka mutane suke annabi Suleimanu ya nuna mana a aikace idan Allah ya maka ni'ima ya ake gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau lokacin da annabi Suleimani ya shirya tawaga zai tafiya tawagar da yake tafiya da ita akwai mutane akwai aljanu akwai tsuntsaye sai da ya kusa zuwa gidan wata tururuwa Allah ta'ala ya ce hatta idan atau ala النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون إيه. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين الله تعالى يتي حتى إذا أتوا على واد النمل سيدي يكوس زوا جدا وتتروروا da tururuwa ta jiga annabi Suleiman nan yana zuwa qalatin namla sai tururuwa ta tara da jama'a ta tace ya ku taran tururuwa ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum kowa ya shige gidanku gidansa akwai wata jami'a a Amerika da ta ɗauki dalolin miliyoyin kuɗi ta narka ta sa a yi mata bincike akan tururuwa lokacin da ƙur'ani yi amfani da uslubi na ƙalatin namla ya ayyuhan namlu udkhulu aka yi amfani da fi'ili wanda yake nuna na masu hankali ne domin udkhulu ga wawul jama'a nan ga aliful fariqa baina harfin illa wa wawul jama'a sannan udkhulu ga masakina kum kum din damiri ne na jama'a wanda ake magana da su mutane sannan masakina kum kowa ya san maskan dan adam ne yake da maskan ba dabba ba sai suka sa a yi musu bincike a kan tururuwa yanzu binciken da suka fitar shi ne akwai wani abu da ake ce masa muzabzabatu wanda Allah ya sa ma ita tururuwa ta mace ita take da wannan abin duk inda ta hango hatsari to da wannan abin za ta sanar da ragowar cewa ga hatsari yana zuwa sannan da wannan yanzu suka ɗauko daga jikin tururuwa suka yi wasu motoci da fasaha yanzu idan cururuwa tana bin hanya ta fahimci hanyar nan akwai a hatsari akwai abin da za ta iya sanar da ragowar duk yan uwanta inda suke saƙon ya kai musu cewa hanya akwai hatsari ba sai sun biyo nan ba da haka yanzu sun yi wannan motocin in kana da irin wannan motar kana tafiya idan akwai hatsari nan take wannan motar duk wani mai irin wannan motar za ta sanar da shi cewa kai biyo hanya kaza akwai hatsari da haka qalatin namla ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum da haka da aka yi amfani da wawul jama'a aka ce udkhulu aka yi amfani da mimul jama'a sannan aka amfani da maskar sai suka gano duk irin yadda Allah ya ba dan adam fasaha wajen ya shirye gidan shi haka gidan ruwa yake tana da leadership da shugabanci da komai da annabi Suleimana yana zuwa sai ta kira jama'a ta tace to kowa ya shige ga annabi Sulaiman nan ya zuwa zai iya zuwa ya tattake ku da shi shi kuma bai sani ba tururuwa na faɗar wannan maganan sai Allah ya ɗauko maganan cara sai kunnan annabi Sulaiman sai ji da ya ji fatabassama dahikan min qauliha sai murmushi yana mai dariya sai aka kawo hal da ya dariya ya murmushi min ƙauliha wa qala sai ya ce rabbi ya ubangiji ba alfahari ba kaga shi tururuwa in ta magana yana ji kai kuma ko ka gidan gidanka ta magana baka san me ta ce ba ragon gidanka ma in yi magana baka san me ya ce ba raƙumin ba baka san me ce ba wannan yana daga cikin dalilai da malamai suka ce duk wata mu'ujiza da Allah ya ba wani annabi babu wacce bai hadawa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ba wani mutum raƙuminsa ya kucce masu shi suna ganin kaman ya haukace zai iya yin kisa aka zo aka sami annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aka je aka faɗa mai annabi ya taso ya zo ya samu raƙon a kango annabi ya kama aka raƙon yana tsaye gurfana yana masa magana can da annabi ya gama magana sai aka ga kawai raƙumin yana hawaye sai aka kira annabi ya ce ina mai raƙumin nan yake ya ce gani ya ce ka ji tsoron Allah raƙumin nan bayanin yake kana masa kaza kana masa kaza kana masa kaza sallallahu alaihi wasallama Da haka annabi Suleimani sai ya ce rabbi auzi'ini Allah ka karfafe ni an ashkura kallati an an'amta alayya in gode maka akan ni'imar da kai mun ta wace hanya shine wa an a'mala salihan tardahu in aikata aiki mai kyau wanda zaka yadda da shi ashe duk lokacin da Allah ya yi maka ni'ima ta aure ce ta ƙarin girma a ofis sai ta samun wani ma ɗinɗimin kuɗi ne a ofis a kasuwanci ta ina ne wani aiki za ka yi mai kyau a matsayin godiya ga Allah wannan shine alama ka gode masa kuma Allah ya rantse in dai zai maka ni'ima za ka gode masa ta hanyar aiki mai kyau wallahi shi kuma sai ya ƙara maka na haka duk wanda yake so ya ci gaba da samun ƙarin ni'ima daga gurin Allah yayin da Allah ya masa ni'ima kar ya je ya tokano Allah rigima ya je ya yi aiki mai kyau ya gode ma Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa akwai wani abu da ake na renin wayo mutane sai su ƙi aiki da ƙur'ani yanzu daga cikin sunayen Allah akwai almuminu almuminu ne wanda yake ba al’alwahibu lil shi yake bayar da zaman lafiya shi yasa da annabi ibrahim ya tashi neman allah ya zaunar da garin makka lafiya bai nema a hannun kowa ba a hannun waye nema yanzu idan aka yi aure aka watse idan ango zai tafi ɗaki za ka ji baban shi ya ce Allah ba da zaman lafiya mama ango za ta ce Allah ba da zaman lafiya ‘yan uwan angon da dangin shi duk cewa suke Allah ya ba da zaman lafiya yanzu sun yadda zaman lafiya biya hannunsu yana hannun wa yana hannun Allah ita ma amaryar haka babata za ta ce Allah ya ba da zaman lafiya ƙawayenta haka za su ce da duk danginta kenan da ɓangaren angon da ɓangaren amaryan da baban ango da baban amarya sun yadda ba su mallaki yadda za a zauna da lafiya ba yana hannun wa to shi allan da shi yake ba da yadda za a zauna lafiya shi ne su kuma mutane ba sa neman yadda za su zauna lafiya da shi wannan shi ne abu na farko allah ya sanya ka cikin wa'inda idan o'o'i ya shakara idan an ba su za su yi godiya duk lokacin da in Allah ya yi maka ni'ima za ka gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau wannan alama ce daga cikin alama na arziki duniya da lahira abu na biyu Allah ya sanya ka cikin wa'inda wa'izabtuli ya sabara idan aka jarrabe su za su yi haƙuri ta wasu an ba su ba su yi godiya ba wasu kuma an jarrabe su sun kasa yin haƙuri shi yasa malamai suka ce haƙuri ya kasu gida uku akwai haƙuri idan Allah ta'ala ya ce maka ka yi abu ka yi akwai haƙuri idan Allah ya ce ka bari ka bari sannan ranar da ya jarrabe ka da wani abu mara daɗi abin da yake so shine ka yi haƙuri idan ka kasa yin wannan haƙurin guda uku Allah ya ce ka yi kaƙi ya ce ka bari ka ƙi bari ya ɗora maka abu mara daɗi ka kasa haƙura wala duk ranar da ka mutu sai ya ce a ɗauke ka a kai ka wuta idan aka saka wuta a wannan lokacin sai Allah ta'ala ya ce isbiru aw tasbiru sawa'un min isbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum mhm. ma tujzauna ma kuntum ta'malu sai Allah ya ce to yanzu isbiru ku yi hakuri aw la tasbiru ko Allah ya saka da kai hakuri zaka ga sakamakon abin da kai ba abin da kuma zaka yi a lokacin Allah ya ji tausayinka ba za a sa mutum wuta ba tun da ya shiga ya koma gefe ya shiru a ce tuwa wani an ga yana da dauriya ya kamata wasu ya mai oho ba za a shiga wuta ba ana rafkan mutum saboda ya cika ihu da raki a ce tu wannan fa ku karasa ta yawa ya kamata a tausaya masa da haka wannan shine malaman balaga suke cewa fi'ilul amr taswiya fi'ili amri wajen daidaita abu ko ka yi haƙuri ko Allah ya sa ka da kai haƙuri wannan matsalar ka ce ya rage naka ata ibn riba ɗaya daga cikin ɗaliban abdullahi ɗan abbas wata rana suna cikin karatu sai ga wata mata ta zo wucewa sai abdullahi ɗan abbas ya ce ma ata ala uri kamar atan min ahalil janna in nuna maka mace gashi ya aljanna tana yawo a doron ƙasa sai ce nuna min ita sai abdullahi dan abbas ya ce masa hilmar mar'ati sauda wannan matar da kake ganin ta baka atatin nabiyyi sallallahu alaihi sallama ta zo wajen annabi muhammad wata rana ta tace ya rasulullahi ya rasulullahi inni usra'u ina ciwon farfadiya wa inni atakashafu kuma duk lokacin da ciwon ya bige ni na faɗi sai na yi tsirara fada Allah ta'ala an yi afiya li ka roƙan min Allah Allah ya bani lafiya sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce mata in shi'iti in kin ga dama sabarti ki yi haƙuri da wannan ciwon kina mutuwa walakil janna baki da wani sakamako sai aljanna Yace in kuma kina so to zan roƙan miki Allah ya baki lafiya zaki warke amma fa aljanna ba tabba zaki neme ta ta hanyar aiki ta ce yanzu in ta mutu da ciwon nan ba ta da wani sakamako sai aljanna annabi ya ce mata ita ce ta yadda a batta da ciwon ta mutu amma annabi ya roƙan mata Allah in ta faɗi ta daina yin tsirara kuma haka yadda ta zauna ciwon saboda sakamakonta da shi shine aljanna yana da kyau mutane mu gane bambanci tsakanin san Allah da yake wa bayi da yadda bawa ke ƙaunar bawa ɗan uwansa idan kai kana ƙaunar mutum a matsayinka na mutum kai ne baka so duk wani abu na cuta ya same shi amma Allah in yana son bawa alama na yana son shi sai ya jarrabe shi shi yasa da mu ga wanda Allah ya fi jarrabawa da bala'i mafi girma su ne annabawa kowa a cikin mu nan wanda ya taso da baban shi da maman shi suka girma tare ya san irin gudunmawar da iyaye suke bada wane ne babba ɗan babba farin jaka da annabi Muhammad shine mutumin da ba a yi irin shi ba kuma ba za a san a in nazarin filkal ita alam bi annahu ka ahmad lam yunsha wa lahu yunsha ka sake kallo da kyau cikin halitta kamar annabi Muhammad zaka gane ba a yi irin shi ba a baya ba kuma har Allah ya nade kasa da wanda ke kanta ba za a ƙara irin shi ba tunda annabi Adamu ya zo duniya wani malami ya ce laƙadi a ajazal aba a ila da shibhi tun da annabi adamu ya zo duniya ake aure a haihu ake aure a haihu amma ya gaji yadda kowane uba a duniya ya faɗa kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma ka duba irin jarrabawar da yake to na rayuwa yana ciki kafin ya zo duniya Allah ya jarrabe shi ya ɗauke mahaifin ya zo duniya da shekara shida Allah ya jarrabe shi ya ɗauke mahaifiyar kakan shi abdulmutallib da ya raine shi shekara biyu yana da shekara takwas shi ma Allah ya karɓe shi ya dawo hannun abu talib babansa kuma bai mutu ya bar masa wani abu na dukiya ba wannan fada ake wannan magana wanda ya keto wannan matakin na rayuwa fa shine faɗan gatan Allah fa abdullahi ɗan mas'udu da ya je zai kai wa annabi muhammad ziyara yana rashin lafiya ya kalle shi ya ce ya rasulallahi na ganka in naka tu akuwa akan shadida kana zurbi zazzabi mai tsanani yace masa ajal yace ai mu namu idan mun tashi ba irin naku muke ba mu namu ninninka mana Allah yake yace to kuna da ninkin lana yace kwarai kuwa yace ai ba wani abu da zai samu musulmi na musiba ko kayaye taka idan yi hakuri sai Allah ya kankare masa wasu kusakuri ya daga darajarsa da shi shi yasa zamu ga a ƙarƙashin wannan wannan matsalar da malamai suka ainihin wato tabbatar akwai wata ƙisa da ibnu hibban ya kawo a cikin littafin ta asiqatu akwai wani mutum ana ce masa abu qilabatul jurmi shi abu qilabatul jurmi din nan yana daga cikin ɗaliban anas dan maliku al-imam al-auza'i yana ba da labari cewa haddasana hakimun min al-hukama wani mai hikima ya bani labari cewa wata rana ya fita ya yi ɓangaren misra ya fita yana so zai tafi ribaɗi inda ake ajiye sojojin musulunci don kare kawo farmaki daga makiya tantittukan da ake gigginawa tanti-tanti kamar irin na sojoji ɗin nan ya ce sai na gangara ya ce da na gangara gurin kawai sai na ga wani mutum ga shi ba shi da hannu bai da ƙafa ga shi bai gani kuma da ƙayyake ji don ana magana gashi bai gani bai da ƙafa gashi bai da hannu kuma in yana magana da kire ke ji ya amma kafin in ƙarasa sai na ji mutumin yana cewa alhamdulillahi hamdan yuwa wafi shi koraka bima an amta alayya wa faddalta ni ala kasirin min dakika tabdila yana cewa godiya ta tabbata ga Allah godiya kuma yana roƙon Allah ya karfafe shi ya gode ma Allah akan ni'imar da ya masa kuma ya fifita shi akan halittunsa da yawa da ya halitta daga cikin halittu ya ce wallahi sai na ƙarasa na tambayi wannan mutumin ashe in ullimahu aw ilmahu ilhama wani abu ne aka sanar da shi ko ilhama aka yi masa da ya zo ya masa sallama ya ce masa bawan Allah ya ce eh wallahi ba na ganin wani nau'i na bala'i da Allah ke jarraba ɗan adam da shi sai da na ganka da shi tare da kai amma kuma naji kana cewa Allah ya karfafe kai ka gode masa akan ni'imar da ya maka ya ma fifita ka daga cikin halittu da yawa sai mutumin ya ce masa kana ganin halin da nake ciki da yadda Allah ya dani ni ya ce eh. ya ce wallahi law arsalallahu alayhi sama'a naran fa aharqatni da Allah zai sako wuta daga sama ta kona ni wa amara aljibala fadakkatni ya umarci duwatsu su niƙe ni wa amara al-bihara fagarraqatni ya umarci tekuna sanatsar da ni yace in dai Allah ya hore min bakin da zan bude in ambaci Allah da wannan bakin yace wallahi ba abin da zan ƙara ma Allah sai godiya da ainihin wato yaban Allah madaukakin sarki yace masa bawan Allah yace eh dan Allah ina neman taimako yace na me ya ce akwai yaro na da muke tare da shi a nan shi yake bani abinci ya mun alola ya mun kaza ya kwana uku ban gan shi ba za ka taimaka ka nemo min shi ya ce ai ban tsammanin yanzu a duniya akwai wani mutum da idan aka taimake shi za a samu lada gurin Allah kamar ka ya ce sai na tafi dan in je in nemo yaron na yi taku ba yawa kawai sai na ga yaron da aka ce in nemo gashi namomin daji zakoka sun cin yaron sauran ƙasuwa yace sai na in na dawo mutumin nan ta ina zan fara mai zan ce mai yadda ina kan hanya kafin in ƙara so in zo gurin shi sai tunanin annabi ayuba ya faɗo raina yace da nan bayan na mai sallama na ce mai bawan Allah ya ce eh, kana da labarin annabi ayo ya ce eh, ina da labari ya ce kana sana da irin jarabawar da Allah ya masa ya ce ina eh, sani ya ce da Allah ya jarraba annabi ayuba ya yi same shi ya ce wajadahu sabirin shakiran ya ce Allah ya samu annabi ayuba yana mai godiya sannan yana mai haƙuri sai ya ce to kai ma ɗanka ka yi haƙuri da ka ce in nemo maka na je na same shi ga irin yanayin da na same shi ba a ɗauki lokaci ba sai abu ilabatul jurmi sai wani ƙara sai ya faɗi ya mutu da ya rasu mutumin nan yana kuka akan gawarsa sai ga wasu mutane sun tsallako sai ba su labari sai suka duba suka duba sai suka ce masa ai wannan wane ne ai yana daga cikin ɗaliban Anas dan Maliku duk mutumin da yake karatun hadisi akwai isnadai da dama da zai dinga gani ana cewa an abi an abi an abi qilabatul jurmi to wannan mutumin shine shi wannan mutumin da waƙi a tafar bayan sun mai wanka sun mai sallah sun dai sun binne shi ya ce a daren da abin ya faru sai na koma na kwanta ina komawa na kwanta sai na yi mafarkin Allah ya tashi alkiyama ya ce mutumin da na gan shi ba hannu ba ƙafa ba ido da ƙir yake magana ana ji ga nau'i na jarraba Allah ya jarrabe shi da shi ya ce sai na gan shi a cikin wata aljanna koriya wacce ta bambanta da ragowar ta mutane ya ce sai na tambaye shi na ce masa A. wai kai ba kai bane abokina da muka haɗu da kai a jiya to wai dan Allah ya aka yi ne ka samu kanka a cikin irin wannan yanayin sai ya ce masa na samu da abubuwa guda biyu ne ya ce masa bisabar indal bala'i da yin haƙuri lokacin da Allah ya jarrabe ni da bala'i sannan wa shukuru indal raka'i da gode ma Allah lokacin da ya jarrabe ni da ni'ima sannan yana tsaye ya riƙe wata fila daga cikin filolin gidan aljanna bayan da ya faɗa masa haka sai ya karanta masa aya a cikin suratul ra'adi Allah ta'ala dama aya ce wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab mhm. salamun alaikum bima sabartum فنعم عقبى الدار ناك هكا الله يشي والملائكة يدخلون عليهم من كل باب mala'iku za su dinga shigowa ta gurin mu ta kofa in Allah ya yarda salamun alaikum za su yi amincin Allah ya tabbata gare ku bima sabartun saboda abin da kuka yi haƙuri gurin bin Allah yanzu zuwa a zo a zauna a yi wa'azin nan wallahi in ba a yi haƙuri ba bai yi wa wanda zai ga ai gare ya zauna ya kalli Manchester gare ya zauna ya kallon talabishin da zai bata lokaci wani maganin yake a nan gurin adi wannan taron da ake ta lokaci ne kawai da wannan masu wannan taron kawai da rashin abin yi ne ma shi yasa suke taruwa ana sai an je lahira zaka gane wanda bai da abin yi in taskaru min na fa inna kun kama taskaru duk da yawa masu addini isgili a duniya akwai ranar da sai sama wallahi sai kaga wannan yan uwa abu na kashe wanda shine na uku Allah ya sanya ka cikin wa'inda wa'idha wa'idha aznaba istaghfara idan yayin zinubi ya koma ya je ya Allah subhanahu wata'ala Allah maɗaukakin sarki yana da sunaye guda hudu zuwa guda biyar akwai algafu akwai algafaru da algafuru da algafuru ga kilafu shi ke nuna yaitawa da haka algafuru shine wanda yake gafar zunubi di yadda ne yake gaya sannan algafaru shine wanda yake gafarta zunubi di yadda zunubi ya maimaitu sannan Allah at-tawwab ne mai yawan karɓar tuba ne sannan Allah alwadudu ne masoyi ne Allah ne kaɗai za ka yi masa wannan ka yi mai wannan ka yi mai wannan ka yi mai wannan ran da ka gane ka yi kuskure ka tuba ka kowa gurin shi sai ya karɓe ka abu da ka yi ma marakin sai ya canja shi ya mayar da shi mai kyau ba Allah maɗaukakin sarki ba ba wanda zai maka wannan shi yasa akwai wanda suna yin laifi kuma Allah subhanahu wata'ala yana son su Allah ya faɗa mana a Ƙur'ani ya ce, Inna Allah yuhibbu tawabina. Inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu mutatahhiri. Inna Allah Allah yana son attawabina masu yawan tuba su koma zuwa gare shi. Shi yasa Bahaushe ya ɗauki wannan kalma ya ce, Mata mai na tuba, to ba za ta rasa miji ba. Duk matar da ta mijinta ya koka an mai laifi za ta zo ta ta neman tuba, har sai yayi hakuri ya yafe mata to wannan mata zaka ga ba a ci batawa da ita ba to haka bawan duk da ya zamanto wannan ita ce mu'amalar sa da Allah da ya fahimci ya fada cikin kuskure ya dawo ya nemi gafaran Allah Allah ya yafe masa su tara da Allah to in Allah ya yarda wannan zai bar duniya lafiya lau ba za su bata da Allah ba amma wanda zai yi abu ya dake bai ma san meye ba to gaskiyar magana wannan akwai matsala wanda suke jagorancin addini a wannan jiha muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara ma rayuwarsa albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara ma dukiyarsa albarka Allah ya sanya albarka a cikin zuriyarsu da haka zan yi kokari in tsaya a nan yan uwa lalle na karamci dangane da yan uwa a cikin wannan gari na ainihin wato Lagos ina roƙon Allah subhanahu wata'ala yadda muka tare a nan Allah ya haɗa mu a gidan rahamarsa abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya yafe mana salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu rahmatullahi wa Allahu Allahu Allahu ah, Musa Yusuf Asadu Sunna garin Kaduna zuwa Lagos State zuwa wannan guwa ta mai ta.